musulmi cikin wannan hutubobi da na gabatar da su a takaicen takaicewa kwarai bayan godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da yabo a gare shi akan baya-bayan da ya mana na alkhairai da shaidawa babu abin bautawa da gaskiya sai Allah wanda ya samar da mu ya raya mu ya ba mu lafiya kuma ya sanya muna daga cikin masu tsayawa tsayin daga mu yi aiki domin neman albarkarsa Allah subhanahu wa ta'ala ya kara mana albarka a cikin ayyukan ina salati ina shaidawa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ne sallallahu alaihi kuma ina salati taslimi a gare shi tare da mutanen gidansa da abokansa da dukkan mu'minin ila mai kiyamati ya ɗan uwa jama'ar musulmi na ce ina yi wa kaina wasiya da jin tsoron Allah ina muku wasiya da jin tsoron Allah da kuma mu tashi mu yi aiki aiki yana da muhimmanci a wajen ainihin wato mutum musulmi mumini kar a yi wasa da aiki shi yasa sa alƙur'ani gaban ɗaya a gurare masu tarin yawa a cikin Qur'ani mai girma Allah wata rana duk lokacin da ya ambaci imani to sai ya ambaci kuma aiki na farko baya karewa haɗa su yake yi A na faɗa a cikin suratul a aya ta da biyu. 82 wallazina amanu wa amilus salihati kaga waɗanda suka yi imani da Allah kuma suka aikata aiki na kwarai ya gwama waɗannan irin waɗannan ayoyi da yawa da yawa a cikin alƙur'ani mai girma a wani wajen a cikin suratul bakara din ko ci gaba wancan aya cewa wallahi na amu kaga waɗanda suka yi imani da Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa amilu salihati kuma suka aikata aiki na ƙwarai ulaika ashabul janna waɗannan su ne ‘yan aljanna, hun biya khaliduna kuma in sun shige da dawwama za su yi. aljanna ba a fita na shiga wuta ma ba a shiga ba a fita na shiga sai dai ita aljanna daɗi ne babu yankewa amma ita wuta ita musibarta wanda ya shiga ciki to la ya mutu biha wa la ya ita ba a rayuwa mai kyau a cikin kowa za mutu ba musibar wuta kenan ita ba a mutuwa kuma ba a rayuwa mai kyau a cikin ta Allah ya tsare mu da wuta Allah subhanahu wata'ala ya faɗa a wata ayar ta Al-Qur'ani. wa muna asanu qawla wane ne ya fi kyan zance man da'a ila Allah fiye da wanda ya kira zuwa Allah subhanahu wata'ala wa amila salihan kuma ya tsaya ya tsaya tsayin daga ya aikata aiki na farko. wa qala inni al muslimin yace ni ina da cikin musulmi suratul Fussilat aya 34. ya yan uwa yana daga yanzu abin da ya riske mu munanan mazahir da muke gani na barna a cikin al'ummar mu matsalolin da muke gamuwa da su yanzu shine na rashin tsayawa a yaki an cusa mana wani abu mara kyau cewa abin da yake gaba a yi karatun boko kuma an yi karatun boko karatun zamani an samu digiri ko an samu babbar diploma ko an yi masta ko an yi dakta to an kashe zuciyar mutane da samari ba su da wani hadafi illa su je su yi aikin gwamnati saboda ana kallon aikin gwamnati a nan ake samun kuɗi shi yasa za a ga mai digiri biyu wani ma doktora amma yana kyamar masu yin aikin hannu yana kyamar masu saƙa yana kyamar masu rini yana kyamar masu sassaƙa yana kyamar masu gini yana kyamar duk waɗanda suke yin ayyukan hannu kyamar da yake yana kallon ma wasu muke gidadawa ne ban san daga ina ke a ina ke ina ka saka ba tare da cewa bai sani ba sai ya je ya yi tafta din bai samu aikin gwamnatin ba shi kuma wannan da yake aikin hannun nan a wuni guda sai ya samu kuɗin da in ta ɗauro mai aikin gwamnati sai ya kwana ba bai same su ba amma mai aikin hannu zai samu wannan kuɗin a wuni guda kuma irin haka irin haka irin haka in aka lissafa sai ka ga kila abin da zai samu a wadda da shi kuma sai ka tarar da ma'aikatan gwamnati in dai ba sata yake ba kuma ba ha'inci yake ba to mai aikin hannun nan sai ya samu abin da mai aikin gwamnati sai ya yi wata uku kafin ya samu abin da wani samu a wata daya wannan an riga an ce ba mana waɗannan abubuwa saboda ainihin wani irin yanayi da ya same mu saboda haka nake kira a kaina nake kira ga ɗan uwa ƴaƴana da jikokina da abokaina da yayyena waɗanda Allah subhanahu ta’ala ya sa sun iya aikin hannu to a yi ƙoƙari ‘ya'yanku ba mu ce kasi karatun zamani ba su yi karatun zamani amma ba a nuna musu aikin hannu gwamnati muna kira a yi ƙoƙari ƙwarai da gaske lokacin da yara suka taso tun a firamare mutanen can haka suka yi yara 'yan ƙanana sun suna firamare ana nuna musu karatu na zamani kuma ana nuna musu aikin hannu ana nuna musu karatun zamani kuma ana nuna musu aikin hannu a firamare wasu lokutan wasu abubuwan da muke amfani da su a harkokin mu na yau da kullum irin yan cece wace cece na yan kanana da irin ainihin abubuwan da suka zama harkokin gidajen waya ɗin nan su su kwasar waya su wasu abubuwa da yawa wasu kere-kere na ainihin wasu ɗan abubuwa na yau da kullum da muke amfani da su a cana yara ne a ainihin makarantun firamare da ƙananan sakandare da manyan sakandare a can ake yi su a makaranta kuma zo kuma gidansu su yi saboda haka idan aka je oda in mutanen mana suka tafi oda to mutanen suna yawo ne a cikin gari akwai kamfanoni waɗanda yanzu nan su kuma za su shiga cikin garuruwan cana duk waɗannan ayyukan da yara suka yi su ake so mana duk mutumin nan jotular ɗin nan ta zaune ta tsaye ta kwance ta tsola ta waye duk yara suka da ne suke yi da yaran firamare su suke yi za a da tattaro da ka ce miliyan biyu kuke zo ko miliyan uku ko miliyan hudu a 'yan kwanaki za a tattaro maka su daga garuruwan China su kuma daga unguwanni daga gidaje mata suna yi ƴaƴansu suna yi samari suna yi dattijai ma suna zaune suna yin aikin hannu a gida kan ka mai wannan za a tattaro wannan abu miliyan goma a kawo kasar ku kana cewa da an duba ta hanga sarki bulu isra'ila bulu isra'ila yara ne waɗanda basirar da 'ya'yanmu suke da ita to waɗancan yara ma ba su da wannan basirar da za a tsaya kan don nake kira ga gwamnati a yi ƙoƙari a samar da koya ayyukan yi a makarantun firamare a koyar da ayyukan yi a makarantun ƙananan sakandare a koyar da ayyukan yi a makarantun manyan sakandarori har zuwa sama har zuwa jami'a kowa akwai inda za a kai shi bayan karatu da yake na boko da harkar lissafi da waye da waye to yana ƙoƙarin kuma koyan sana'o'i waɗannan za su taimaka kwarai da gaske a wajen warware matsalolin da muke ciki na talauci Matsalolin da muke ciki na san aikin yi matsalolin da muke ciki cewa samari so suke su gama aikin gwamnati yaya su gama karatu na makarantu sun yi digiri so suke yi a ba su ainihin aikin yi a gwamnati wannan lokacin ya kusa wuce mai bari kuma bai wuce ba to da muna kira attajirai su kuma su ba da gudunmawa a wajen kamfanonin su da kuma ɗaukar yara samari da 'yan mata ɗin a koya musu a yan sana'o'i yadda kuma masu kuɗi za ku zafi rangwame na iyayensu su zo neman taimako wajen ku su ma su zo neman taimako wajen ku da sauran makamantansu idan aka yi wannan gwamnati ta yi masu kuɗi suka buɗe wuraren koyon sana'o'i al'umma suka ba da goyon baya muka ɗebi yaran mu ɗan matan mu da ƴaƴan mu samari sai Allah ya yarda wata rana wannan matsalar ta rashin aikin yi wallahi za mu waye gari sai tare ko muna sa ran Allah zai mana wannan Allah zai mana wannan insha Allah Allah zai mana wannan ko mu ba mu gani ba muna sa ran ƴaƴan mu za su ga wannan jikocin mu za su ga wannan insha Allah wannan mu rigima ta babu babu babu in Allah ya za mu waye gari sai dai tarihi kuran abuci Allah subhanahu ta'ala ya taimake mu to abin da na faɗa kenan a kudu farko a hudu ba ta biyu bayan akwai ayoyi da yawa da Allah subhanahu wataala ya faɗa dangane da aiki din abu wanda ya fi kyau ya fi daraja a wajen Allah subhanahu wataala fiye da wanda ya ce shi mumini ne kuma ya tsaya ya aikata aiki na farai kullum ba a rasa waɗannan abubuwa guda biyu suna haɗe ne a cikin alkur'ani eh waɗanda suka yi imani ko suka aikata aiki na farai waɗanda suka yi imani suka aikata aiki na farai ana biya na akan kowace akuya ba haɗe ko saniya ba haɗe ko rafi ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mai aiki ne mai aiki ne kuma ba fi shi imani ba shine shugaban imani da ya kai shekara 25 sai ina Khadija ta ji gaskiyar sadarkon amanarsa kuma ta nemi ko zai yi kasuwanci da dukiyarta da Allah za ta ba shi abin da bata saba baiwa waɗanda suke mata ciniki ba ya ce me zai hana yana na shekara ashirin da biyar ta ba shi dukiya ta haɗa da yaran da mai sarautu suka tafi kasuwanci aka je aka saya aka sayo aka samu riba mai yawa wanda tinta take ba da kuɗi ba ta dafa bayar da dukiya irin yadda ta zama alheri a wajen manzon Allah lokacin yana Muhammadu kullum na shekara 25 da sauran shekara goma sha biyar ya zama manzo ko a bayyana cewa shi manzo ne sai haka wannan ne ma ai kuɗai saboda amanarsa saboda gaskiyarsa saboda kulawarsa da ainihin dukiya bai ci ba bai taba ba kuma an samu alkhairi da yawa wannan abin ne ya sa ainihin sayyida Khadija ta nuna kwaɗayin auren sayyida Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma ya yarda aka yi auren da ya aure da zai da suka shekara ashirin da biyar da shi da ita ƴaƴansa guda shi da tittika gare ka me ya janyo gaskiya da rikon amana da tsayawa tsayin da ka a yayi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mai aiki ne mai aiki ne ko tafiye tafiyen da ya na yaƙi ya tabbatar mu mana da cewa mai aiki da su eh ga shi dai an je shan da shi hafto biyu ya je daiba ya je ainihin wato kanda ya je ainihin tabuka ya je daiba ya zo madina daga madina ya je gurare daban-daban ba ɗaya ba biyu bai dawo wannan cikin nasa ya yi aiki fiye da yadda ake mutum wa ko da kai na yau kai na wasiya a yi wasiya mu tashi mu yi aiki matsalolin da muke ciki na babu babu wallahi kuma kai aiki Allah zai taimake mu a warware waɗannan matsalolin gaba daya babban misali wata rana sai wani mutum daga mutanen Madina sai ya zo wajen manzon Allah sai kuma shi ya Rasulullah ya taimaka mu a bani wani abu yana da ko na abinci ko a bashi dan kuɗi ya je ya ci abinci ko ya tsaya wa yaransa abinci kace ce wallahi na waye gani gidan babu komai ya Rasulullah na zo a taimaka mu sun manzon Allah sai tarwacin sa kai wai kai ba ka da ka mallaki komai ba wanda ka iya sarrafa shi ka samu dukiya ka samu kuɗi daga wannan abu shi ni ba da komai ya rasu ban da komai ya ce kai ka saurara abin da nake faɗa yanzu a gidanka ba ka mallaki komai a gidanka ba ba ka mallaki komai a gidanka ba ya ce ya rasu lalla a ina da wani gwargo ina da wani gwargo ya rasu lalla ƙato ne gwargon muna shimfiɗa rabinsa da iyalina kuma mu rabu da rabi da su da su rasulullah gidana ya ce je ka faru su ki annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sai ya karba da wannan Allah yana kuma sa albarka ya yunkura ya tashi da yunkura ya tashi ya ce ku biyo ni har da kai biyo ni sai kurin ya ya samu wata bishiya wasu ita wasu rassa da suka bushe a jikinta rassa da suka bushe a jikin bishiya. kurin sai aka masa rassa zama ya kaf kaf kaf kaf sai ya sauke wannan rashin da ya bushe zai duba wani rija kaf kaf kaf sai ya sauke shi da ya sassauke akalla guda uku sai kuma ya sa ya daddatsa ya daddatsa ya a sai ya fafaskara ya fafaskara sai ce kaga yadda nake yi kaga yadda na ya ce na gani ya rasulullah sai dan kamar wannan gatarin sai ce to to daji to daji duk idan kaga ainihin irin wannan kaga wani reshin ya bushe ko ka ga wata bishiya ta mutu gaba ɗaya to ka sare ta ko kuma ka saro wannan rassan in suka sauka ƙasa to ka sassara ka tattasa. maza in ka tara sai ka daka ɗaura kana kaiwa cikin gari kana sayarwa in ka sayar zai ƙara zuwa ka ɗaura ka je ka sayar in ka sayar zai ƙara dawowa ka ɗaura ka je ka sayar haka haka haka in ya ƙare to ƙara tattarawa